Gwamnatin tarayya ta ce lambar shaidar ɗan ƙasa ya zama tilas ga jami'an diflomasiyar ƙasashen waje waɗanda za su ci gaba da zama a Najeriya na tsawon shekaru biyu ko sama da haka. Shi kuwa tsohon jakada a Najeriya Suleiman Dahiru ya tofa albarkacin bakinsa. Abinda da gwamnati suka yi daidai tunda gwamnati sun yi doka cewa duk wani wanda zai amfani da waya dole yana da wannan namba na ɗan ƙasa. Amma kuma tunda diplomats wanda suka zo daga wasu ƙasashe su ba Nigerians ba ne, ya kamata suna da wani namba da za a basu don su samu su ta amfani da wayoyinsu. A lokacin da yake yi wa muryar Amurka bayani a kan matakin babban darakta a hukumar bada katin zama ɗan ƙasa injiniya Aliyu Aziz ya ce a bisa umarnin ministan sadarwa Isa Ali Fantami ne aka buɗe wannan wuri ga bayanin da ya yi. Duk wanda yake zanne da gwamnati ta san da zaman shi kuma yana da resident permit to shi ma za a yi mishi nin. bata wanda ya zo ba zannanne ba ba ko kamar ya zo temporary shi kuma da fasfo na shi zai amfani da shi sai ya anshi nin amma temporary nin za a ba shi na yan kwanaki akwai temporary nin wato nin na wucin gadi eh akwai akwai wannan ta musamman ce ta yan ofisoshin jakadanci da baki kenan na baki in mutum ya zo da bako sai ya zo da passport shi da kuma ya nuna visa shi sai a ba shi wannan sim amma ba za a rijistan shi a bashi nin ba amma duk wanda yake da zama yana da permit na zama ko kuma ya yi shekaru biyu a ƙasa shi ma za a iya rijistan shi a bashi nin kuma nin ba zai sa mutum ya zama ɗan ƙasa ba nin kawai zai shaida ne da kananan mazamni ne a ƙasa. Shi ma mai nazari a al'amuran yau da kullum Imrana Wadanas ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa. Wannan yunkuri ne mai kyau domin ta haka za a iya gane kowane mutumin da ke ƙasar nan ɗan Najeriya ne ko ba ɗan Najeriya ba ne domin shi zai maganin ta'addancin da muke fama da shi. Ai rashin tantancewa da sanin wane da sanin inda wane yake da sanin halin da wane yake shi ya kawo mutane suke fakewa da guzuma suna harbin karsana ana yin ta'addanci kuma ana ɓoyewa. Wannan cibiya da aka buɗe na musamman ne domin jami'an diplomasiya kuma zai fara aiki wannan talata sha tara ga wannan wata na Janairu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.